بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وقد تبين أن من ظل التوكل من مقامات عامات أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ فصاحب إلى المقامات وهو من أجل المشايخ وأقر ذلك أنه صاحب مجالس محاسن المجالس وأظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تأثير المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأثور معمورة بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة معمور بها فإن غلط هذا في تلك الأسباب المعمول بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فغلط الأول في تلك التوكل المعمول به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في فصول مباحات فهو من العامة وإن كان في فصول المستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في فصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة قال الله تعالى وقال موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى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 wa kulla dalalatin fillah bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barakatuh mu da wannan yammaci na ranar talata a wannan masallaci mai albarka na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yini na 29 ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ne ya yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafatul iraqiya fil a'malil qalbiyya wallafar da jimin malamin nan din abul abbas ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu daren litinin a watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 27 a jerin gwanan darussanmu wanda shi ne wannan na 71 idan ba manta ba shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a baya ya koyo bayani ne akan abin da ya shafi tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin ayyukan da zukata ayyukan da zukata suka kunsa dogaro ga Allah mai da al'amari ga Allah nutsuwa da abin da yake wajen ubangiji ba tare da waiwayen wani abu ba Allah ba idan ba a manta ba akwai inda ibnu taymiya ya kawo mana maganar wani da yake ganin cewa tawakkali wannan wani mataki ne na gama gari maqamul amma ne ba maqamul khassa ba gama garin mutane suke tawakkali a fadarsa yake mutanen da suka isa suka kai wani matuka ba sa bukatar tawakkali domin tawakkali a yadda shi ya hararo ko ya hango yana ganin kamar riko ne da salaf roƙo kuma bi sabab التوحيد او ينافي كمال التوحيد tawhid kace za ka rike sababi a gasansa yana kore maka kamala ta tauhidi saboda haka sai yake cewa wannan tawakkali wani matsayi ne na gama garin mutane domin mutumin da yake tawakkali to yana jiran wani abu ne daga Allah yana jiran wani abu ne da zai samu na nan duniya to don haka tawakkalinsa bai zama tawakkali wanda zai cika mata ma'anar tauhidi ba to wannan shine abin da ibn taymiya yake wa rabbi a duk bayanan da ya a baya wajen fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rabbi yake yi ga wannan mummunar maganar wanda wasu daga cikin sheminai suka faɗa malam yace ce tabayyana anna man zanna tawakkula min maqamati min maqamati ammati ahli at-tariq faqad ghalita ghalaban azima yace daga nan zaka gane zai fito maka karara wanda yayi tsammanin cewa tawakkali wani mataki ne daga cikin matakan gama garin masu kama tafarki zuwa ga Allah yace wannan wato yace wannan magana kuskure ce da ba babu shakka tawakkali hanya ce ta annabawa da manzanni annabawa da manzanni kuma sun fi kowa samun ɗaukaka a gurin Allah idan ya kasance annabawa da manzanni su kansu an umarce su da tawakkali ina ga wanda yake koma bayansu babu shakka shi ya kamata ya rike tawakkali masu ɗaukar tawakkali a matsayin wani abu na gama gari suna cewa wai shi ne tawakkali baya tsantsanta tauhidinsa da Allah domin lokacin da yake tawakkali din nan yana halaro abubuwa kamar haka yashhadu al-mutawakkila wal mutawakkala alayhi wal fihi wat tawakkula wai yana halaro waɗannan abubuwa duka yana halaro shi kansa mai tawakkalin almutawakkil yana halaro almutawakkila mutawakkila alayhi wanda ake tawakkalin a kansa sannan yana hararo abin da ake tawakkalin a kansa sannan kuma yana hararo shi kansa tawakkalin to wani ya haka ya zo da wani abu wanda yake yana kore cikar tauhidi ya zai hararo abubuwa da yawa tare da Allah ya hararo shi kansa mai tawakkalin sannan wanda yake tawakkalin a kansa sannan abin da yake tawakkalin a kansa sannan shi kansa tawakkalin suka ce sannan kuma sanda yake tawakkali din nan yana yin tawakkali din nan ne don ya samu wani abu saboda haka ya yi riko ya yi riko da asbab wanda su kuma a gurinsu ya kamata ya guje wa asbab ya rike almusabbib wahdahu shine Allah kada ya yi riko da sabab saboda haka wanda yake ba ruwansa da asbab sannan kuma ya yarda da tawakkali to kamar ya koma ya rungume abin da yake ba ruwansa da shi saboda haka suke cewa wannan tawakkali ba ta farki ne na yan ajin kalla ba na waliyai waɗanda suka kai matuƙa a cikin walistaka farki ne na gama gari bayan mutane to wannan magana ita ce ibnu tayyiba yake kokarin ya warware ya kuma nuna cewa ba karamin kuskure bane ko ma wane ne ya faɗi ta domin tawakkali din nan annabawa Allah ya umarce su da tawakkali kamar yadda suke cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu yi tawakkali ga Allah ba tare da cewa ubangiji ya nuna mana tafarkin mu na gaskiya tafarkin gaskiya dan menene ba za mu yi tawakkali ba tawakkali ina kuma wani zai zo ce wannan aiki ne na 'yan gama gari na ɗan ajin wato yan gama gari bayan mutane waɗanda ba san abin da suke yi ba babu shakka annabawa su ne khasatul khassa idan akwai yan ajin tubarkalla to su ne a gaba ma a cikin yan ajin tubarkalla din to ta yaya ne za a ce abin da suka yi wani abu ne wanda yake ba daidai ba har ma a rika ganin cewa yana kore kamala ta taujiyi malam yake wa in kana qa'ilu zalika min a'yanil mashayikh duk da cewa wanda ya fara furta wannan magana yana daga cikin manya-manyan shehunai ka sahibi ilalil maqamat kamar marubucin littafin nan mai suna ilalil maqamati wannan mutum shi ne abu isma'il abdullahi bin muhammad ibn ali al-harawi abu isma'il al-harawi al-hanbali mai littafin manazil as-sa'iri wanda ibn taymiya ya masa sharhi ya sa wa sarmin nasa suna madarijus saliki to wannan mutum duk da kasancewarsa mutum ne wanda ya tsaya ya yi gwagwarmaya da wani bangare na yan bida musamman ahlul kalami masu tawilin sifofin Allah masu korewa Allah sifofinsa da gangan ya yi rigima da su kwarai da gaske a garinsa harat harat a cikin kasar afghanistan ne saboda haka ake jingina shi zuwa ga wannan garin nasu alharawi a lokacinsa ya yi fito na fito da waɗanda suke yan bida'a ya yaƙe su da iliminsa yaƙi ba ƙanƙani ba har ma ya kasance cikin waɗanda suke zafafawa ƙwarai da ciki suna zafafawa don yana daga cikin zafafawar sama har kafarta abul hasan al-ash'ari yake wanda wannan ba daidai bane abul hasan al-ash'ari musulmi ne mu'mini ne ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma in ma ya yi kuskure to baya wuce kuskurensa baya wuce kuskuren da yake faruwa ga kowane irin malami ya rayu a cikin mu'tazilanci shekaru masu yawa wajen shekara arba'in yana ba mu'tazili kafin Allah ya shirye shi ya ba shi falala ta tuba ya koma ga aƙida ta sunna ya bar aƙidar sunna amma kuma burkushin mu'tazilanci yana tare da shi a wasu mas'aloli wanda daga baya kuma su ma waɗannan matsalolin ya fara gano kuskure a cikin yana barin su a hankali a hankali har ya kasance ya fi kusa da ahli sunna sama da kusancinsa da tariqa ta mu'tazilawa littafin sa al-ibana da littafin sa maqalatul islamiyyin duk littattafai ne da littafin sa risalatun ila ahli sagar littattafai ne waɗanda suke nuna cewa ya kusanto mazhabar sunna ka iya cewa tamanin 85 ko 90 cikin ɗari idan an samu kurakurai a wasu matsaloli da ya saba wa maganar alif sunna wannan ba wani abu bane da zai fitar da shi daga cikin dandazon ahlus sunna duk da cewa waɗanda suke jingina kansu zuwa gare shi sun rike matakinsa na biyu bayan ya bar mu'tazilanci kafin ya gane sunnar cikakkiyar ganewa wannan matakin da tsakakake shi suke riƙewa da haka suke jingina wasu matsaloli zuwa gare shi bayan shi ya barranta da gare shi yasa in ka ɗauki littafin sa al'izala ko maqalatul islamiyyin kana karantawa sai ka ga cewa wannan kam anya shi ne abul hasan al-ash'ari da wasu mutane suke cewa su a sha'ira ne mabiyansa za ka yi mamaki za ka yi shakka domin ba zai yiwu ba mai wannan littafai kuma a jingina masa abubuwan da su razi su abu hamil al-ghazali suka rika rubutawa الاتفاقان سقوة بما نتي كلام تاوى صفة المريد كو جوهرة التوحيد كو أم البراهيم نتورى إيه الله إلا أنت انتشان باب الشكة كافر تمثيل إيه الله أنه كسكول إليه ببا تشي سموه دا وتزاقنسا دكوشنسا وجن إنكاري غمتكلمين هرمات أما نيكي أبو الحسن الأشعري بامسلمين تقوى ضد وانا انتوى لبنزرهم كما sai yake da wasu aƙidu waɗanda su kuma sun saba wa sunna din shi abu shi abu Isma'il al-Farawi wanda muke magana kan sai ya kasance yana da wasu maganganu waɗanda sufaye waɗanda suka yi zurfi cikin sufanci su suke faɗa su dan wasu kama maganganun da sun yi kama da da maganganun al-ittihadiyyun masu ganin Allah na haɗewa da wani su zama Allah wasu maganganun nasa na kusa da haka ibn qayyim ya wahala kwarai da gaske wajen ya ga cewa ya samarwa da wasu maganganun su mafita a cikin littafin sa madarij saliki ya yi kokari ya ga cewa wasu maganganun nasa ya nema musu mafita duk da cewa hakan bata faru akan wasu ba in ya iya yi akan wasu wasu kuma ya gaza to shi wannan mutum yana da wani littafi sunan shi ilmin maqamat da yakan ɗauki makamat abubuwan da ya kirawo makamat mataki-mataki da musulmi yake taka mataki na alkhashiya mataki na arraja mataki na alkhawf mataki na tawakkul waɗanda duk matakai ne wanda suke da alaƙa da ayyukan zuciya to yakan ɗauki kowane mataki sai ya yi bayanin illar da take cikin wannan matakin wato wanda zai shiga cikin wannan matakin zai kuma haɗu da wasu illoli idan bai yi wasa ba to har yanzu kan mataki na tawakkali a cikin littafin sama da rubutu saliga manazil sa'irin ya yi ishara zuwa ga wannan magana cewa tawakkali abinda ake nufi da tawakkali takhlisul qalbi takhlisul qalbi min al-asbab gaba ɗaya mutum ya ta ya tsaftace zuciyarsa ya wanke zuciyarsa daga riko da kallon wani sababi daga cikin al'asbab wanda a wancan satin mun yi magana akan al'asbab kuka ce shari'a ita ta ajiye waɗannan asbab din Allah maɗaukacin sarki shi ya sanya waɗannan asbab din kuma ya yi umarni da riko da su akwai asbab alkauniya akwai al'asbab shar'iyya wanda mun yi magana akan su in ka wa ubangiji ya sanya abinci shi ne abin da zai kore maka wannan yiwa kishi ya sanya ruwa mai santa ya nemi matar aure ko ya nemi mace in yana santa waɗannan duk asbab ne kauniya asbab madiyya akwai asbab shari'a, ayyuka na kwarai da ubangiji ya shar'anta in kana san aljanna to ga abin da za ka yi ka samu aljanna ka zama musulmi na kwarai ka yi ayyukan da'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wannan ita ce hanyar da za ka bi domin ka samu aljanna ka samu yarda Allah kaga wannan hanya da ubangiji ya shata sabab ne shar'i sabab ne shar'i kana so amsa addu'ar ka zama mutum na kwarai wanda za ka tsaftace abincinka ka rika cin halal ya zama na kuma ka kintaci lokacin da ya dace ka yi addu'a ka yi amfani da kalmomin da suka dace waɗannan duk asbab ne shar'iyya asbab ne shar'iyya to ubangiji shi ya halicci waɗannan asbab din kuma shi ya umarce mu mu riko da su ashe kaga ba za a ce mutum in yana so ya zama mai tauhidi ba sai ya yi wance kale da kowane sababi in yi haka zai iya zama wani lokaci kafiri ma in yake zai yi wance kale da tauhidi tarakan ya kuno kafiran da asbab tarakan ya kuno kafiran wa tarakan ya kuno fasikan wa tarakan ya kuno majnunan sai za ka jefar da asbab wani lokaci za ka iya zama kafiri mutumin da zai ce ba sai ya yi da'a ba ba sai ya ga Allah zai shiga aljanna ba kaga sabab ne ya yi jifa da shi wannan jifa da sababi da ya yi da shi zai iya kai shi da kafirci ko ma ya kai shi da kafirci ko mutum ya rika ganin cewa ko da ainihin ya mutu yana saban Allah shi aljanna zai tafi kaga nan watsiya da sabab duk da ba zai kai shi da kafirci ba amma kuma zai jefa shi cikin kwandon fasikanci haka nan idan mutum ya ce al'asbabul kauniya al-madiyya da ubangiji ya ajiye ba zai yi aiki ba zai waiwaye su ba a nan kuma sai a ce da shi mahaukaci kuma da zai ce yana son da amma ba zai aure ba ko yana jin yunwa amma shi ba zai ci komai ba ko yana jin kishi ko ko yana son ya je Kano amma ba zai motsa daga inda yake ba a sabab alkauni al almadi in kana so za ka je kano to sai ka kama hanyar kano dole ka kama wata hanya kuma ka ce kano za ta kai ka kai saboda ba ruwanka da saba in Allah ya so kai ka kano kawai zai kai ka koma ina ka bi kaga anan mutum ya zama mahaukaci hmm? ba wanda zai kara hulɗa da shi ta masu hankali saboda haka ubangiji ya umarce mu da ruko bil asbab sawa'un kanat asbaban madiyya كونية دنيوية أو كانت أسبابا شرعية saboda haka mutumin da ya rubo da aiki ya da wa da'a yayi ga Allah ba saba Allah yayi ba to za a yi mutumin da yayi wa Allah da'a kuma a ce da'a da yayi wa Allah ta rage masa karfin tauhidin ba zai ba abinda ba a so kamar yadda muka faɗa a wancan satin shi ne ka ɗauki cewa a sabab ɗin mu'assiran ka an ya kuna an ta'ataki da annas sababa fa'ilun wa mu'assirun bi ka ji cewa shi sababin shi a karan kansa shi da zai maka kamar ta da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda zai halicci faruwar abu ko da kuwa ya sanya wannan sabab kuskuren da za ka samu shi ne ka ɗauka cewa a ai wannan sababin shi ne ya haifar maka da samun abu ba Allah ba to babu shakka wannan kuskure ne ko kuma ainihin kamar yarda kullum fafutukanka ne neman sababin da za ka samu duniya amma ka manta neman sababin da za ka sami lahira da shi wannan kuskure ne to haka shi ma tawakkali tawakkali sabab ne min al-asbab tawakkali sabab ne min al-asbab kamar yadda addu'a take sabab min al-asbab in kana son abu a gurin Allah to ka dogara gare shi dogaran nan daidai yake da kai addu'a yadda addu'a take sababi haka shi ma dogaran yake sababi din al amma kada ka tsantsanta dogaran ka kullum akan abin da ya shafi duniya kamar ta da lahira wani kullum in ka ya ce ya dogara ga Allah to kan abin da ya shafi duniya ne amma abin da ya shafi addinin sa ba za ka ji wannan kalma a bakinsa ba abin da ya shafi ibadarsa muna buƙatar taimako da tallafi daga ubangiji akan sha'anin da sha'anin ibadar mu babu shakka ba za mu iya zama mubile na kwarai ba sai Allah ya so mu da haka za ka muna neman taimakonsa akan wannan to dole zai zama na kana hango wannan kada ya zama na kullum tawakkalinka akan abin da ya shafi rayuwa ya za ka samu kuɗi ya za ka samu shugabanci ya za ka samu jama'a babu shakka wannan harmun ne wato illa tangarɗa ce ga tawakkalin mutum sannan kuma yana daga cikin illa ɗin da za ta iya samun mutum dangane da tawakkalinsa ya mai da tawakkalinsa aji gajiyawa ragwanci mutum ya fi neman na kansa da sunan tawakkali ya ƙi fita neman ilimi da sunan tawakkali ya ƙi fita neman abinci da sunan tawakkali ya zauna ana cutar da shi ba tare da ya ɗauki matakin kare kansa ba da sunan tawakkali wannan shi ma kuskure wannan sunan shi aji gajiyawa sunan shi tafri sakaci ba sunan shi tawakkali ba saboda haka kada mu mayar da gajiyawanmu da sakacinmu mu mayar da shi tawakkali ko mu rika kiran shi tawakkali ko mu mayar da tawakkalinmu ya zama gajiyawa da sakaci to shine ibnu ya yake cewa waɗannan maganganu dangane da tawakkali da wasu ke faɗa cewa tawakkali yana da illa Ya ce wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. kuskure ne babba kowa ne da ya faɗe shi ko da kuwa babban malami ne kamar abu isma'il abdullahi muhammad al-harawi wa huwa min ajallil mashayikh yana daga cikin manyan malamai wa akada zalika anhu sahibu mahasin al sannan wani wanda ya zo daga bayansa shi abu isma'il al-harawi ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 481 a tsarin wani da ya zo daga bayansa wanda aka haife shi a wannan shekarar da shi wancan ya rasu an haife shi وأتو أبو العريف وأنا متولى أبو الثاني أبو العريف أحمد ابن محمد ابن موسى الأسبها السنهاجي الأندلسي السنهاجي الأندلسي والنشيء وأنا لتابي تنشي محاكل المجالس أكيد هو أن الكتاب يا توسني ولا أبو نبي ولا شم من بنود الشيء أبو إسماعيل الهروي يرد تعالى الكتاب أه. وأنا كسكولي idan muka duba littafin madarij saliki na ibn qayyim yayi martani ga shi abu ismail al-haram idan muka duba littafin littafinsa dariqul hijratayn a nan kuma ya mayar da martani da shi wannan sahibu marubucin littafin majalis a mahasirin majalis ولا شيني ابو العباس ابن عريف الصوفي بل يتي واظهر ضعف حجة من قال ذلك واظهر ضعف حجة من قال ذلك واظهر واظهر ضعف حجة من قال ذلك لذنه ان المطلوب به اللي هو ظهره وأظهر حكمه إذا فقد تبين أن من بنى التوكل من مقامات الأهل الطريق فقد غلط غلطا غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعين المشايخ وظهر ضعفه بل إذا ما أظهر ضعفه نعم وظهر ضعف حجة من قال ذلك وأن يفعل ولما جنى حجة ستافتو فرون الحجة ستافتو فلا كما يندى تغانى شيء ووجه مجنى بعد ذلك inda shi ta bayyana anna man zanna at-tawakkul min maqamati ammati ahli at-tariq faqad ghalita ghalatan aziman to haka nan raunin hujjarsa kuma ta fito fili لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط domin abin da ya sa su waɗancan masu cewa tawakkali matsayi ne na gama gari ba matsayi ba ne na mutane na musamman tsammanin su cewa shi tawakkali abin da ake nema da shi kawai shine hazzul amma da gama garin mutane ke nema wato ya za su samu arziki ya za su samu abinci ya za su samu matsayi sun zaci cewa shi tawakkali kawai wannan ake nema da shi wa zanni annahu la fa'idata lahu fi tahsil al-maqsud wanda suna ganin kamar shi tawakkali ba ya da amfani wajen ya samar maka abin da kake nema abin da kake bukata domin su suna ganin cewa ubangiji ai qaddaral asbaba wa maqadiraha wal musabbabat kuma wa huwa alladhi yasuqu al maqadira li mawaqitiha ubangiji ya riga ya kaddara komai ya rubuta komai ya zartar da komai saboda haka ba a bukatar tawakkalinka ce wannan kuskure ne wa hadhihi halu man ja'ala ad-du'a kadhalik ce wannan shine halin wanda ya ɗauki addu'a a irin wannan matsayi وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك وأن ديني يكي لو زي سنة زي ɗauki ayyuka da Ubangiji ya yi umarni da su a irin wannan matsayi ayyuka da aka umarce mu da su su ma asbab ne babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna karan kansa aikin ya shigar da shi aljanna babu shi amma kuma ubangiji ya ce me wannan aikin qul i'malu fa sayara Allahu ubangiji ya ce mai aikin duk da cewa aikin shi a karan kansa bai kai matakin da zai bamu aljanna ba amma kuma ubangiji ya sanya shi sabab ya sanya shi sababi dalili wanda zai sa mu samu aljanna din to wanda zai ce kada a yi tawakkali saboda sabab ne to daidai yake da wanda zai ce kada a yi ayyukan da ayyukan da ubangiji ya shar'anta saboda su ba asbab ne كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه عما يجب عليه من سائر الاسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها كمن متوم الذي شغل يتوكل يا من تاد ابن ده اوبنجي يوي ومن ده يوي جبا اكنسا نرقو ده سوران اسباب ثورا اسباب su da ayyuka da ubangiji ya لا mu لا وأن na يوم da da'a mutum ya ce ya yi tawakkali don haka ba sai ya yi ayyuka ba wannan kuskure ne fa inna ghalaba hada fi tarki al-asbab al-ma'mur biha allati hiya dakhilatun fi qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayhi tarki الأول tawakkul al ma'mur bihi allati huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala fa'budhu wa tawakkal عليه mutumin da zai bar ayyukan ta'a ya bar riko da ayyuka na na al-asbab ash-shar'iyya da hujjar cewa in ubangiji ya rubuta shi ɗan aljanna zai tafi aljanna ce wannan ya bar riko da abubuwan da suke karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alaihi ubangiji da yake ka bauta masa yake ka dogara gare shi kuma sai ya hada bauta masa da kuma dogaro gare shi ka bauta masa kuma ka dogara gare shi to ba kawai ka dogara ba ka kuma bautar alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni al-ilaba shine mai da al'amari da Allah ta hanyar bauta masa sai ya hada tawakkali da kuma al-ilaba wanda dole ne su haɗu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'ana din ita ce at-tawakkul nan ma aka hada ibada da kuma tawakkali don in kana so ka zama mumini na kwarai dole ne sai ka haɗa waɗannan abubuwa biyu in kai haka kuma ka yi sakaci ba kai aiki da wannan ayar ba kamar wanda shi ba ka galatin awwal fi tarki tawakkulil ma'mur bihi kamar kuskuren wanda yake shi kuma ya bar tawakkali wanda aka yi umarni da shi allazi huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala tawakkalin da ya shiga karkashin fadar Allah fa'budhu wa tawakkal alayhi wanda zai ce zai yi tawakkali ba tare da ibada ba daidai yake da wanda zai ce zai yi ibada ba tare da tawakkali ba dole ne sai ka hada su duka biyu malam yace lakin yuqalu yayi wata togaciya yace amma za a iya cewa man kana tawakkuluhu ala Allah wa du'a'uhu lahu huwa fi husul al-mubahat wa huwa min al-'amma wanda shi kullun tawakkalinsa ga Allah da addu'ar da zai yi shi ne na ya samu wasu abubuwa waɗanda ubangiji ya halarta fahuwa min al'amba to wanda yana daga cikin gama gari kusan munan duk gama gari ne kullum tawakkalinmu akan duniya ne ba ma tawakkali akan sha'anin addini ba ma tawakkali akan jihadi ya da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama raddi ga waɗanda suke ƙoƙarin ɓata addini ba ma tawakkali wajen ibadojinmu sallolinmu azuminmu zakkanmu hajjinmu ba ma tawakkali a nan wani ma baya hararo bukatar tawakkali a nan wani da shi to zan yi wa tawakkali don zan yi sallah me zan yi wa tawakkali don zan yi sadaka me zan yi wa tawakkali don zan yi da'awa ko zan ilmantar na'am tana bukatar tawakkali domin ma'anar tawakkali shine neman tallafi da agaji daga Allah akan abin da za ka yi kana neman ubangiji ya tallafa maka ka yi sallar ka ka gama lafiya cikin kusuri ba tare da shedan ya bujuro masa ba kana buƙatar haka in neman ilimi kake kana neman ubangiji ya tallafa maka ka samu ilimi mai amfani da za ka amfana ka amfana kana buƙatar wannan tallafin daga ubangiji zaka ko menene kake yi na da'a ga ubangiji kana buƙatar ubangiji ya tallafa maka kadan ba haka ba mutum zai iya shiga cikin aikin da'a kuma ya fita da ma'asiya ya shiga cikin aikin sa'a amma ya yi riya a cikin ta kaga aikin sa'a din ya jirkice ya juye ya rikide ya koma laifi saboda a lokacin bai halarto neman tawakkali neman tallafi da agaji daga Allah ashe kaga ba wai kawai a cikin harkokin duniyar mu kawai muke bukatar tawakkali ko muke bukatar addu'a wani ba za ka yana addu'a Allah ya bashi shi sabati akan addini ba wanda ya ka same shi yana irin wannan ji yake to menene ba ya kullum da shi ake sallah ba kullum da shi ake darasi to wani sabati kuma zai nema da ya fi wannan a wannan ihdinas siratal mustaqim da muke faɗa a cikin sallah a cikin sallolin mu kullum ma'anar ta kenan ubangiji ya kara mana sabati ya kara ainihin kwararo mana falalarsa da imani a zukatan shi da abin da muke roƙo saboda haka kaga ashe mu. da ba ma hararo janibin ibada a cikin tawakkali mun zama gaba gari da a ce su waɗancan shehudai irin masu wannan hali suka soka to da sun yi daidai ke mutumin da yake kullum ta da tawakkalinsa shi da yaya zai samu mubahat yana tawakkali wajen neman abincinsa yana tawakkali ɗan siyasa ne wajen neman mulki ko saurayi yana tawakkali wajen neman aure haka da duk tawakkali ne fi husulin mubahat to wannan shine tawakkali da amma wa in kana fi husuli mustahabbatin wa wajibatin fa huwa min al-khassa dan gwan mutum yana tawakkalin sa ne wajen ya ga ya samarwa da kansa ayyuka na mustahabbi ko ayyuka na wajibi yana tawakkali cikin ayyuka na mustahabi da ayyuka na wajibi to wannan shi ne yake cikin mutanen da suke na musamman kama anna man da'ahu wa tawakkala alayhi fi husuli muharramatin fa huwa zalimun li nafsi kamar yanda kamar yanda wanda zai roki Allah ko ya ce ya dogara ga Allah wajen ya samarwa da kansa abubuwan da Allah ya haramta to wannan ya zalunci kansa zalimin ne li nafsi ya zalunci kansa da yi ubangiji ya haramta waɗannan abubuwa don mere ne za ka nemi Allah ya tallafa maka akan aikata su mutum ya rika roƙo ɓarawo ya rika roƙon Allah ya rufa mata asiri ka sana'an na Allah ta mu gama da ita lafiya ɓarawo ba ka gama da ita lafiya wanda ubangiji ya tallafa a akan wannan ko karuwar da rika roƙon Allah kawo kwastoma to duk wanda zai yi wannan zalimin ne nafsihi wa man a'rada 'an at-tawakkul fa huwa 'asil lillahi wa rasulihi wanda kuma gaba ɗaya zai bijire wa tawakkalin la fil mubahat ولا في الواجبات ولا في المحرمات فهو عاص لله ورسوله ولا يسابع وألا يسابع من ذات الله بل خارج عن حقيقة الإيمان كوانا يابر ما تنسر إيمان domin imani gwama yake da tawakkali in dai akwai imani to dole ne wannan imani ya haifar ma da tawakkali fa kaifa yakunu hadha al-maqamu lil 'amma dun al-khassa to idan haka matsayin tawakkali yake yaya kuma wani zai yi da'awar cewa tawakkali wani mataki ne na gama gari ba na mutane na musamman ba qala ta'ala Allah ta'ala Allah yana cewa wa Musa ya qaumi in kuntum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa alaihi salam yace ya ku mutane in kun kasance kun yi imani da Allah fa alayhi tawakkalu gare shi shi kadai za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance ko musulmi in har ku mu'mini ku dogara ga Allah in kun kasance musulmi ashe kaga imani da musulunci haɗe yake da tawakkali in mutum mumini ne musulmi to za ka same shi akwai tawakkali tattare da shi wa qala ta'ala in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ce in har ubangiji in har Allah ya ba ku nasara to babu wanda ya isa ya fi ƙarfin ku haka nan in ya wa in ya in ya yi watsi da ku bai ba ku nasara ba sanan zallazi yansurukum min ba'd to bayan shi wane ne ya zai ba ku nasara babu shi Allah ce wa ala Allah falyatawakkal ga Allah kadai waɗanda suke mu'minai su dogara kaga sai Allah ya kira wasu da akhassu sifatihim shi da imani فليتوكل المؤمنون domin wannan imanin shi zai sa su zama masu dogaro ga Allah وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر كسير سوء كبان الأباري كبان الأباري أبا بنا لكي كرا با الله با إن هر الله مدوكتين سنكي يا نفيد لتوتر هل هن كاشفات ضر shin za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya so dora mu aw arada li bi rahmatin ko ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmatin shin waɗannan abubuwan da kuke bautawa za su iya rike rahamar Allah ba za ta iso gare ni ba ba ba za su iya ba qul hasbi Allah to kace Allah ya isan mun alaihi yatawakkalul mutawakkilun gare shi ne masu dogaro suke dogaro gare shi shi kadai masu dogaro suke dogaro wato duk wanda zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk zai dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki shi kadai ya isan masa وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة كارة وفي ترك المضرة كارة أخرى والأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الآية والثانية في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل ما يأتي وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan kalma hasbiyallahu Allah ya isan mun ya ambace ta fi jalbil manfa'a a gurin jawo kai amfani wa fi daf'il madarrati taratan ukhra a wani gurin kuma wajen turewa kai cutarwa ubangiji ya faɗe ta a gurin da mutum yake neman ubangiji ya amfanar da shi da wani abu hakanan ya faɗe ta a wasu wuraren kuma a inda mutum yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani abin cutarwa fal'ula fi qaulihi ta'ala wajen nemo amfani janyo wa kai amfani ubangiji yana cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un da a ce su sun yarda da abinda Allah ya basu da abinda manzansa ya basu wa qalu suka ce ma Allah ya isa mana sayuqtina Allah min fadlihi da sallu ubangiji ubangiji Allah zai bamu daga falalansa wa rasuluhu haka nan manzon sa ma zai bamu kaga anan wajen jawo wa kansu amfani ne wajen jawo wa kansu abin da yake na falala na ganima na dukiya da kuma neman yarda Allah wasaniya gurin da ubangiji ya kawo kalmar hasbiyallahu dinnan a wajen ne kadewa kai wata cutarwa inda Allah yake cewa alladina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel waɗanda mutane suka ce da su lalle mutane sun yi taron dangi gare ku sun muku wato sun yi taron dangi domin su ga sun gama da ku yayin da ƙurashawa suka fito zuwa madina da nufin yakar annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta biyar yaƙin da aka san shi da ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq a wannan lokaci wasu sun yi kokarin su jefa tsoro cikin zukatan muminai a gaya musu cewa taron kafirai fa ba kaɗan bane domin zukatansu su kaɗa su raurawa goyon su su yi sanyi su karaya su kasa taɓuka komai to ne lokacin da suka faɗa haka sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ah, fakshawun suka ce ku ji tsoron su fa zadahum imana sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isan mana kuma ma dalla da abin dogaro shi ne Allah kaga anan sun yi amfani da kalmar hasbuna Allah wajen ijewa kansu abin da zai cutar da su haka nan inda Allah yake cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره إذا هر سنة لكن ذات يودريك للي أبنجد يا إسمك هذا أنا كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودره في أكي أنفعني المر حسبك الله ماذا يتي وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل أعتقد أن الآية da Allah yake cewa da a ce su waɗannan da ake magana a kansu su da munafukai da a ce sun yarda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su sun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba su wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isan mana sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannu ubangiji zai ba mu daga falalarsa manzansa zai ba mu daga falalarsa da sun faɗi haka wannan wannan aya ta kunshi umarni birrida wa tawakkul ta kunshi umarni da ka yarda ka samu gamsuwa da kuma samun tawakkali Allah ce walau annahum radu kaga akwai umarni da su gamsu da abin da Allah ya ba su su ji sun yarda da wannan su ji cewa ubangiji ya yi musu abin da yake na falalarsa ne su samu wannan rida din sannan kuma su samu tawakkali inda Allah hasbunallah Allah kalma ce ta tawakkali ubangiji ya umarce su da waɗannan abubuwa guda biyu ar-rida wa tawakkul mala yace wa rida wa tawakkul والرضا والتوكل يختلفان tawakkul فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد wuqu'ihi ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بهم بتوحيد وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الكسب في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفك وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. سؤالا مال ابن تيمية sai ya goya da wata fa'ida cewar rida wa tawakkulu yastalifan al-maqdur kaga a cikin waccan aya ubangiji ya yi umarni da rida ya yi umarni da tawakkuli a lokaci guda walau annahum radu da kuma hasbunallah Makdo su suke sanya abin da ubangiji ya kaddara a tsakiya abubuwan da ubangiji ya kaddara za su faru gare ka to a tsakiyar suke tsakanin arrida wal والرضا والتوكل فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه kafin abu ya faru ya zama na kana da tawakkali bayan abu ya faru ya zama kana da rida kana da yarda kwanciyar hankali nutsuwa a zuciya mumini ana son shi ya zama haka kafin abu ya faru ya nemi tallafi a gurin wanda shi ne tawakkalin ya nemi ubangiji ya tallafa masa akan abin da zai iya ya faru bayan ya faru kuma ya samu rida sawa'un abin da mai kyau ne gari shi ko ba mai kyau ba mun yi bayanin arrida a wani darasi da ya wuce da hukuncin arrida bil makdus hukuncin ka yarda da abin da ubangiji ya kaddara akwai bambanci tsakanin asabar da kuma arrida da muka ce asabar wajibi ne amma arrida mustahab ne domin arrida din nan shine ka samu kwanciyar wato nutsuwar zuciya kada ka tayar da hankalinka a zo a ganka kamar ma ba wani abu da ya faru gare ka wannan ita ce ba kowa ne zai iya wannan ba inda an ce wannan abu wajibi ne kaga waɗanda za su sare yadda wannan wajibi suna da yawa ta ma mustahabbi ne ana samun wasu bayan Allah da suke kai wannan mataki duk abin da ya same su to zuciyarsu ba za ta ta kuna ba ko da fuskar su za ta nuna wani abu na ɓace rai su yi hawaye amma zuciyarsu ba ta ci gaba da kuna ba za su yi da kaza illa. asabar wannan wajibi ne kowa ya haƙuri domin rashin haƙuri zai kai mutum da abin da zai saba wa Allah wani abu ya same shi wanda ba mara daɗi to saboda rashin haƙuri zai rika kakaci zai rika wato kai kukan ubangiji zuwa ga halittunsa wanda wannan zai iya ja shi zuwa ga abin da yake saban Allah ne zai iya jawo masa hushin Allah to shi da malam yake cewa الرضا والتوكل يختلفان المقدور سنة سنة أبدا أبنجلي كي قدر عواتك هاتكيا الرضا قبل التوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوئه توكليك من أبي اللقاوي رضاكما يرده شكوبين أبي اللقاوي يكي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin sallarsa Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa bi qudratika ala al-khalqi ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك فرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين النبي صلى الله عليه وسلم يا قسم كينا يوانا الدعاء أسلم اللهم يا أبنجي بعلمك الغيب da iliminka na gaibi wa bi alal khalq dan ka da kake da ita a bisa halittu ahyini ma kanat al-hayatu khayran ne karaya ne matukar wannan rayuwar ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li ka karbi raina idan ya kasance mutuwa ita ce ta cikin alkhairi Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya ubangiji Allah ina roƙonka ka wadace da tsoronka fil ghaibi wa shahada lokacin da nake a fakke da kuma lokacin da nake a bayyane wa as'aluka kalimat al-haqqi fil ghadab war rida ina kuma roƙonka ka bani damar faɗar gaskiya a lokacin da nake cikin hushi ko lokacin da nake cikin yarda wa as'aluka al-qasda fil fakhr wal ghina ina roƙonka ka bani ka bani tattali da ririta abu a lokacin da nake cikin talauci ko lokacin da nake da wadata wa as'aluka na'iman la yanfat ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka farin cikin da ba zai yanke ba Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka wato ka kinsa min yarda bayan ka hukunta kaddarar ka gare ni wa as'aluka barda al-aish ba'da al-maut ina roƙonka danshi na rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika al ina roƙonka daɗin duba zuwa ga fuskarka mai karamci wa as'aluka shauka ila liqa'ik ina roƙonka ash-shauq wato bege zuwa haɗuwa da kai min ghairi a mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko wata fitina mai kasarwa allahumma zayyinna bi zinatil iman ya ubangiji yi mana ado kai mana kawa da adan da kawa ta imani waj'alna hudatan muhtadin ka sanya mu masu shiryarwa shiryaryu wannan hadisi Ahmad da Nasa'i su suka rawaito shi daga hadisin Ammar ibn Yasir ina ga zamu bar sharhin wannan hadisi zuwa darasi na gaba insha Allah saboda a cikin sa akwai gwalagwalai akwai kalmomi masu tsada kwarai da gaske Allah ya ɗauki sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi rahim wanda ya ce malam ya halatta ga wanda zai yi aure ya gama tar ba tare da hijabi ba ko sai ta sa hijabi a ya halatta ya gani wannan mutabakun alaihi wanda ya ce na ji karatunka a kano na ji bayan na ji bayanai game da kandahar to malam ya halatta a sa sunan masallaci sunan wannan garin wannan tambayar ba an rubuto ta wancan satin ne ko satin da wuce mun yi magana a kan kandahar haka cikin magana ne maganar ta zo cewa kandahar kafin zuwan 'yan taliban gari ne da ya shahara a tarihi da masu luwaɗi kusan sai da yan taliban suka zo suka yi suka bi su suka yi ta kashe su da duk wani babban mutum yadda zai auri mata a san shi da ita haka zai riki dan ruwaɗi a san shi da shi duk wani mutum wanda yake babba a garin sai da yan taliban suka zo suka dinga suka rikai musu haddi har ma suka rikai musu wani irin haddi sai a kai su jikin wata tsohuwar katanga sai a ture katangar ta jife su wai haka yadda ubangiji ya wa mutanen mutane annabi lut to wannan ya shafi mutanen da suke abu ba wai garin bane ba wai ba ruwan garin kamar kamar annal arda la tuqaddisu ahadan fa kadhalika la tudallisu ahadan garin ba laifin sa bane laifin wasu mutane ne yanzu shikenan da aka samu da aka samu aka tsaftace garin shikenan sai a canza masa sunan garin ba shi ya sa mutanen suka lalace ba su dai suka lalace kamar yadda dan kana gari mai tsarki ba lalle ne kai ka tsarkaka ba garin ba zai tsarkake ka ba sai dai kai ka tsarkaka a karan kanka amma ba garin ba an gane ko su abu abu jahal su abu lahab su abdullahi bin ubayy bin salim a ina suka rayu a garin makka da madina zaman su a makka da madina ya karkace su ya karkace su ba to kamar yadda salman al-faris yake ga abu darda innal arda la taqaddisu ahad kaza ba ta karkace mutum to haka nan ko ba ta sanya mutum ya zama da najasa da yana guri kawai a ci kawai zamansa a wannan kasar shi ya zama lalata na ka ko da za a zo a samu wannan kasar ana wannan garin ana yin wani abu wanda bai dace ba ba shi zai nuna cewa kuma shi ma garin ya zama lalatacce ba amma sai yin abin shi su ta shafa to kuma yawanci abin da ya jawo har ake har aka rika kiran wasu masallatanmu da wannan sunan duk da lasan ba wai ne sunan su ba da a san masallatan suna nan tun kafin a san kandahar din ba yadda sunan suke faɗa sa kandahar bilkaf kandahar da ke su bature ba da ka sai ke kandahar shi kenan kuma kowa ma sai ke kandahar wanda turai ya ce gaza shi ke nan, kowa ma sai ce gaza tare da ana jin masu garin gaza shi nan gaza sunan tsohon gari ne to lokacin da lokacin faɗan amerikawa da 'yan taliban an yi gumurzu a gurin ba ɗan ƙanƙani ba wanda har zuwa yanzu garin ya gagari wato amerikawa da 'yan koransu har zuwa yanzu ba za sun kasa da garin wannan shi ya jawo har ake kiran wasu masallatai da aka san su da da da da da kun dai san mezanci saboda ka sai ce mu ma kano muna da kan da ta da masallatan nan suna da su wannan kawai shine dalili kamar yadda aka ji labarin tora bora shi tora bora dutse ne amma saboda irin gobunzu da turjiya da ba ta kashi da aka yi a gurin arna suka sha wahala to sai a kirawo duk gurin da ake caccakar arna sai a kira shi da wannan sunan an gane ko saboda haka ba wai kada alakanta wancan abu da kuma shi kansa sunan kada alakanta shi yanzu iraki tana ƙarƙashin mamayar amerikawa da 'yan koransu da 'yan kanzaginsu wannan ba zai bata sunan iraki ba iraki tana nan mahadul hadaratul islamiyya su ce zanin goyon ci gaba na musulmi wannan matsayin nata ba zai gushe ba don kawai tana hannun wasu ta gari wasu lalatattu an gane ko ya ce a masa sharhi game da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la gadawtum kama taghdu at-tayr taruhu qimasan وتغدو خماسا وتروح بطانا wani irin tawakkali manzon Allah sallallahu yake nufi a a nan annabi sallallahu alaihi yana nufin mutumin da zai yi tawakkali ga Allah ya cewa ubangiji shi ke tallafa masa duk cikin wannan ba zai hana shi kuma ya motsa ba wajen neman abincinsa tawakkali ba shi yake hana motsi ba ba shi yake hana riko da sabab ba misalin da aka yi da tsuntsu a shi tsuntsaye za su fita da sassafe khimatan cikin su ba komai fanko amma kuma su dawo bulbul sun cika sun cika cikin su da abinci har su kawo ƴaƴan kaga anan tsuntsu mai kwanta a cikin shi ƙasa ba abincin yanzu ya same shi sai da ya motsa to haka ake nufin tawakkali kuma ka ji cewa Allah shi ke baka motsin kawai ba shi zai sa ka samu ba Allah shi zai tallafa maka ka samu to da a ce kowa na da irin wannan tawakkalin to da wannan ya ishe ku wato wannan sallar sallar yana yana da darasi hatta da tsuntsu kamar yadda Abu Zar yake cewa babu wani tsuntsu da yake kada a sama face annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani darasi game da shi sai kuma yake cewa shin mamu zai yi karatun fatiha a sallolin da limai yake bai da karatu wanda ba mun taɓa ba da wannan ansa wannan fatawar idan ana jin karatun liman to ba lalle bane sai an karanta zan ga muku magana take tsaka tsakiya cikin maganganun malamai in har ana jin karatun liman inda kake kana jin karatun liman to ba lalle sai ka karanta ba amma idan sallah ce da ba a bayyana karatu ko kuma kana gurin da karatun liman baya zuwa gare ka to a lokacin ba abin nan yana da kyau ka karanta fatiha a cikin salawatu sirriya da kuma lokacin da sallah jahariya ce amma kuma kana wurin da ba za ka jin sautin liman ba to anan ma za ka iya karantawa wannan shi ne zai iya sa wato zai iya haɗe tsakanin dalilan wanda suka zo da batun karatu da wanda kuma suka zo da batun cewa man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wannan shine mataki wato a matsayi wanda yake tsakakakiya kuma shine abinda shakul islam ibn jami'a ya zaba a cikin fatawarsa wannan kuma yana cewa shin mace za ta iya bayyana karatu a inda ake bayyanawa a sallah babu inda aka ce mace kar ta bayyana karatu musamman in tana sallah a gidanta a ɗakinta za ka iya bayyanawa sai lokacin da take sallah a gurin da sautinta zai ja hankali to a lokacin za ta goyi amma in tana sallah a gidanta babu wani laifi don ta bayyana babu wani matsin da ya zo cewa ta ɓoye musulunci bai hana mace ta yi magana ba Allah ta wala ta khada'na bil qawli fa yasma'u alladhi fi qalbihi marad to wa qulna qawlan ma'rufa shi kaga an yadda su yi magana ba wai an hana su motsi an hana su magana maka yadda wasu ke ta miliyan mace al'aura ce wannan ba gaskiya ba ne in miliyan mace al'aura ce Allah ba zai ce wa kullu qawlan ma'rufa ba Allah yana zaune da sahabbansa mata suka zo su yi tambaya wannan miliyan tasu ba su ba ba al'aura ba ce Allah ce hunna mata an fasalu hunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abun amfani ku tambaye su ta bayan shabaki za a yi tambaya ne ba an sa ka zo ka ce ware yana nan an maka shuru ba da amfani ubangiji tun da har ya ba ku damar ku tambaye su a shekina ya ba su damar da an samu ku saboda ka miliyar saba al'aura ba ce abinda aka hana ta alkhudu'u bil qawl ta dinga makalkala miliya ta yadda za ta jefa sha'awa a zuciyar namiji wannan shi aka haramta mata sawa'un a karatu ne ko a menene a yadda ne za ka fahimci cewa wato musabakar mata ta alkur'ani akwai illa a ciki domin akwai akwai shi kansa sautin yana da maki ba yadda ka makale miliyan a ji daɗin miliyan yana da maki saboda akwai illa a ciki akwai alkhudu bil kawu don haka <clears throat> mace tana iya karatu a ɗakinta ba a cikin taro ba zana iya in a cikin taro ne inda za ta ja hankalin mutane to a lokacin za ta yi a ɓoye ɓoye karatu ba ba ba illa ba ne ko da za ka manta yanzu a cikin sallar ka bayyana karatu ka ɓoye karatu inda ya kamata ka bayyana wani alƙawul raji baya buƙatar sai ka yi su sahawi don ka ɓoye nan wannan shi ne magana ita ce magana mafi rinjaye Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in